Sashen Hausa na murya Amurka kuka sake lalubo mitocinsa wannan karo muna watso shirye-shiryen a mitoci 24,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma nomad da dalol sai kuma VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau Alheri Grace Abdu tare da Nazir Ahmed Hausawa daga nan birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Kafin buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan yadda kuke gani za a iya daƙile matsalar baza labarai da ba su da tushe a kafofin sadarwa na zamani. za mu waiwayi wakilinmu a birnin iko wanda ke dauke da rahoto kan yajin aiki da likitocin asibitin gwamnatin tarayya suka fara yau kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyar biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni masu sauraro assalamu alaikum Hukumar zaɓe ta Kenya ta ba da sanarwar za a sake sabon zaben shugaban ƙasar da aka soke a ranar 17 ga watan Oktoba. Hukumar zaben mai zaman kanta wacce ake kira da IEBC a takaice ta ce shugaba Uhuru Kenyatta da ke kan mulki a yanzu da kuma shugaban 'yan adawa Raila Odinga su ne kaɗai za su kasance akan takardar kaɗa ƙuri'ar. A ranar 8 ga watan Agustan da ya gabata ne aka ayyana Kenyatta a matsayin wanda ya yi nasarar zaben, wanda daga baya babbar kotun kolin kasar ta ce zaben bai yiwu ba sakamakon kalubalanta zaben da Odinga ya yi ga kotun. Kotun ta ba da umarnin gudanar da sabon zaben cikin kwanaki 60. Masu sa ido a kan kula da haƙƙin ɗan adam sun buƙaci gwamnatin Saudi Arabia da ta dakatar da shirinta na korar dubunnan ɗaruruwan baƙin haure 'yan asalin ƙasar Ethiopia wato Habasha, waɗanda ba su samu damar rijistar kansu ga gwamnati ko kuma a kore su ba. Babban jami'in binciken hukumar a yankin ƙasashen Habasha, Felix Horn, ya ce baƙin hauren na da babbar damuwa ta idan suka koma gida za su iya fuskantar ɗauri ko abin da ma ya fi haka. jami'in ya faɗa wa sashen yankin habasha na murya amurka inda ya ce sun ce gwamnatin da suke gujewa za ta iya kashe su ko ta ɗaure su game da azabtarwa haka kuma ya ƙara da cewa in dai har kana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudu sakamakon matsin gwamnati kuma kana tsoron komawa ƙasarka ta asali to ka cancanci kariyar ƙasa da ƙasa an dai yi kiyasin akwai akalla 'yan ƙasar habasha dubu ɗari hudu zuwa dubu ɗari biyar da ke zaune a saudi arabia kuma kaɗan ne daga cikin su ke da rajista da gwamnati. labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta faɗa a yau litinin cewa shugaban koriya ta arewa kim jong un yana neman yaƙi ne inda ta yi gargaɗin haƙurin amurka kaɗan ne akan al'amarin haley ta ce take-takensa shugaban na amfani da barazanar da barazanar makamin ƙare dangi ta nuna yana neman yaƙi ne yaƙi ba abu ne da amurka take so ba ba ma buƙatar shi a yanzu amma haƙurin ƙasarmu ya fara ƙarewa za mu kare abokananmu da kuma iyakokinmu haley dai ta yi wannan maganar ne a wajen taron tattaunawar gaggawa da majalisar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya ta kira bayan koriya ta arewa ta gudanar da gwajin makamin nukiliya na shida a jiya lahadi Pyongyang ta ce ta yi nasarar gwajin bam mai sinadarin hydrogen wanda zai iya shiga cikin makami mai lanzami mai nisan nahiya zuwa nahiya, samfurin ballistic wanda ake wa lakabi da ICBM a takaice. Kwararrun ƙasa da ƙasa ba su tabbatar da yiwuwar hakan ba, amma sun ce tabbas gwajin ya fi kowanne da kore ta taɓa yi a baya. Haley ta ce lokaci ya yi da za a yi amfani da duk wata dama da ake da ita ta diflomasiyya don kawo ƙarshen wannan matsala, wanda hakan na nufin ɗaukar matakan gaggawa masu ƙarfi da za su iya yiwuwa da wuri a wannan majalisar. Haley ta ce Amurka za ta fara raba sabon daftarin takunkumin ga 'yan majalisar domin daidaitawa a cikin wannan makon, inda take fatan a kaɗa ƙuri'a a litinin mai zuwa. Bayan kwashe watanni ana sasantawa, gwamnatin Colombia ta cimma nasarar yarjejeniyar aje makamai da kungiyar 'yan tawaye na sunkuru ta ƙarshe da ke aiki, wacce ake kira National Liberation Army ko kuma ELN a takaice. An ba da sanarwar ne a Quito, makociyar babban birnin Ecuador, inda ake zaman tattaunawar a jajiberin ziyarar da mai alfarma Paparoma Faransa zai kai a Colombia. Ƙungiyar 'yan tawaye ta FARC wacce take ita ce mafi girma ta rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati a shekarar da ta gabata wanda hakan ya kawo ƙarshen yaƙi da aka kwashe shekaru fiye da hamsin ana yin sa a ƙasar. amma kuma shugaban ƙasa Juan Manuel Santos ya sasanta da ELN din kungiyar 'yan tawaye mafi girma ta biyu a ƙasar tun a watan Fabrairu ya fuka fara tattaunawar inda ya buƙaci tabbatar da cikakken zaman lafiya. 'Yan tawayen dai sun fara faɗan yakin sunkurin ne da yankurin kifar da gwamnatin Colombia tun shekarar 1964 inda aka kashe fiye da mutane 220,000. 'Yan tawayen na amfani da safarar miyagun ƙwayoyi da kuma satar mutane domin samun kuɗin da za su ɗauki nauyin yakin. Labaran duniya kenan kuka saurara. To da bari mu bude taskar rahotannin namu a birnin Ikon Najeriya inda wakilin mu baban gida Jibril ya ɗauko mana rahoton cewa ƙungiyar likitoci masu aikin ƙwarewa a asibitin gwamnatin tarayya sun shiga yajin aiki domin gazawar gwamnatin tarayya na biyan bukatun da suka gabatar na neman a inganta asibitai da kuma biyan waɗansu kuɗaɗen alawar da suka shafa shekaru suna bi bashi ga ci gaban rahoton shugaban kungiyar likitocin a najeriya dr onyebuze john wanda ya sanar da fara yajin aikin bayan wani taro da kungiyar ta gudanar a birnin abuja ya ce fara yajin aikin ya zama wajibi domin tunasarwa gwamnatin tarayya bukatar da ke akwai na daukan matakai na inganta halin da asibitocin najeriya ke ciki culture and provision of quality health care to Nigerians have not been addressed. Federal Minister of Health has also refused to ensure payment of full salaries to our members despite several appeals. Ya ce wannan yajin aiki mun fara shi ne domin tunasarwa gwamnati bukatar da ke akwai na cika alkawarin da ta dauka na inganta asibitocin gwamnatin tarayya da samar da kayayyakin aiki da kuma magunguna da kuma biyan allowance allowance na shekaru aru-aru da gwamnatin ta alkawarin biyan likitoci duk da ɗimbin don ayyukan da likitocin ke yi har yanzu gwamnati ba ta mutunta alkawarin da ta dauka na biyan su kudaden da ya dace to koya sauran al'umma ke ganin wannan mataki da kungiyar ta dauka na shiga yajin aikin domin neman gwamnati ta biya mata bukatu ga dai abin da wani mai sharhi kan harkokin yau da kullum wanda kuma ya nemi na saka sunansa ke cewa dole ne a yajin aiki abubuwa da yawa da ake nema saboda gwamnatin kasar nan sun fil azal ba ta iya sauraron ma'aikaci sai in ya za shi yajin aiki ko ya yi wani abu da zai taɓa ta sannan za ta saurare shi to kuma sauraron ana yin sa ne wai yanda zai kasance na ɗan kankanin lokaci in aka yi maka na kankanin lokaci sai a yi maka alkawari kuma in an yi alkawarin nan za a zauna za a rubuta shi za a sa a ce ku jira mu lokaci kaza za mu yi kaza ko ku ba mu lokaci kaza za mu yi kaza in lokacin nan ya yi kuma sai a sake koma ana wasan ɓuya nan da suka yi wannan alkawarin amma a hakikanin gaskiya abubuwan da ma'aikatan lafiyan nan ke nema dokoki ne a shimfiɗe tun farko haka aka tsara ba wai abu ne ba ko ba a'a gwamnati ce ta samu kanta a wani hali yanzu da ma'aikatan lafiya da ma'aikatan asibiti da ma'aikatan eh, jami'o'i da sauransu an yi alkawura da yawa a gwamnati ta zo ta kare su sukan yanzu suka yi mata yawa ko kowa ya taso ya ce yana nema sai suke ganin kamar an zalunce su ba kuma zalunci ba ne da tuntuni sun biya abin da yau bai kai haka ba. Wannan yajin aikin da likitocin na Najeriya suka fara da ya zo ne a daidai lokacin da malaman jami'o'in Najeriya su ma yanzu haka ke ci gaba da wani yajin aiki na baba sai ta gani da suka fara yajin aikin kuma da aka kafa wani kwamiti a ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban Najeriya Yemi Oshibanjo na ganin an samu maslaha tare da janye ya yajin aikin baban ya jibrin murai amurka daga lagos zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu ai sakewar suna ga haka yake to kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan yadda kuke gani za a iya dakile yada labaran da ba su da tushe a hanyoyin sadarwa na zamani batun da na tuntuɓi ƙwararre a wannan fanni umar sa'id tudun wada tsohon manajan gidan radio freedom kano wanda ya fara bayyana cewa kin san akwai abubuwa da yawa ba wai wannan hanyar sadarwa kawai ba akwai abubuwa da yawa na ci gaban zamani waɗanda suka zo kafin ma wannan ci gaban hanyar sadarwa ta zo wanda waɗanda suka ƙirƙiri wannan abubuwa sun ƙirƙire su don amfanin kansu don kuma amfanin sauran mutane ko kuma sauran al'ummu da su ma za su iya amfani da shi amma ba lallai su yi shi don waɗannan wato don wani alƙibla ba misali ka duba wutar lantarki kin ga wutar lantarki ta daɗe tare da mutanenmu mm. amma waye taɓa tunanin don ne aka wutar lantarki kaga dai kilwan eh, wanda wutar lantarki ma ba shi da addini so da haka ba za ka ce ya maka wutar lantarki don ka karanta bible ko don ka karanta alkur'ani ba to haka wannan hanya ta sadarwa da aka yi wanda ikirkiri waɗannan kafofi na sada zumunci wato wanda ake kira social media eh. ya kirkire su don ya kyautata yanayin sadarwa ba lallai yanayin sadarwar nan da ake so a kirsa ya dace da al'adun al'adunka ko aƙidunka ko ma wannan amari na gaskiya ko kuma ya dace da tsarin aikin jarida ne da ya kamata a yi shi ba amma shi dai ya yayi saboda haka mu kuma mu ne mu tsaya mu ga cewar mun yi amfani da shi yadda ya kamata kamar yadda eh, za mu tsaya mai amfani da sauran hanyoyin sadarwa yadda zai dace da tsarinmu da al'amarinmu da bukatunmu saboda haka wannan hanya ta sadarwa eh, da farko dai lallai mu yadda cewa tana da amfani a gare mu amma kuma wuƙa ce mai kaifi biyu akwai ɓangaren da yake da amfani akwai kuma bangaren da ba shi da amfani mu fara da ɓangaren da yake da amfani hanyar sadarwar nan ta hanyoyin sada zumunci na zamani suna da amfani domin sun taimaka wajen kawo ci gaban sadarwa a al'umma yanzu kamar ku da kuke nan amurka da wani saƙo kake so ka aika gida ko wani bayani kake so ka samu daga gida sai ka rasa yadda za a yi saƙon nan ya kai ko kuma ka samu wannan saƙon saboda lokacin babu wannan fasaha ta ci gaban zamani da kamar yadda ake da ta a yanzu amma yanzu fa a yanzu nan za a yi abu a yanzu nan za ka san an yi shi ko a ina a duniya a yanzu wani abu zai faru a amerika a yanzu nan za mu san ya faru yanzu ga shi kai tsaye muna magana da ke wasu ina da labari zan iya turo miki ta hanyoyin sadarwa ta whatsapp ta twitter ta facebook yanzu yanzu nan zan iya cewa ina wucewa a titi na ga abu kaza ya faru in turo miki ki ɗauka ki amfani da shi a labarai in yi wakili da ku babu saboda haka an samu ci gaba kwarai da gaske wajen inganta da kyautata harkokin sadarwa wanda kuma sadarwa ina tana ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi komai muhimmanci a rayuwar dan adam Yaya kake gani hukuma za ta iya yi wa masu wuce gona da iri wajen amfani da irin waɗannan hanyoyin sadarwa da ka bayyana wajen ɓadda jama'a maimakon faɗakar da su ko kuma sanar da su? In za a yi misali da eh. wannan labarin da aka ta yayatawa cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya riga ya kamo hanya zuwa na Amurka ko kuma cewa wai zai iso yau don ganawa da shugaba Trump kuma ba haka eh. magana take ba. wannan shine kuma wato ɗaya daga cikin matsalolin hanyoyin sagar wannan babbar illar wannan al'amari shine kafofin yada labarai da muka sani na yau da kullum wato rediyo talabijin da jaridu ba a kyale wani ya shiga ya aiki a cikinsu ko kuma ya magana ko kuma ya isar da wani sako ta hanyar amfani da su sai yana da horaswa. wato sai yana da kwarewa ta yadda ake aikin sai ya san ka'idojin kuma daga cikin ka'idojin kin ga na ɗaya an ce ba za ka isar da labari ba a kafofin labarai sai idan gaskiya ne e wato yaya kake gani za a iya shawo kan wannan kalubala su kuma ɗaiɗaikun al'umma menene hakin su to tambayar da muke neman amsa kenan kuma daga gare ku kafin ku kintsa domin ba da ra'ayoyinku kan wannan batu bari mu shakata da wannan faifai dake bisa inji. Rabuna ya jarra mai ba ni jarida in karanta, ina bakin mawaƙa, ga duk wani mai kiɗi ne, fadan ku ‘yan jaridu ba ya kiɗi balle a ɗaukai, kai haka ne tunani in kaɗa waƙan ya tana na mai sama Allah zai maka su wanda ya ce ba ya son ku ni ma ba ni so na yi bakin ciki yau ka ni biyan sa hakan bari mamaki ni ke da inda ban zanai yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To Madalla tambayar ita ce yaya kuke gani za a dakile matsalar yada labarai da ba su da tushe ko ga kai mai saurare kai ko kuma ga masu yadawa kai tsaye muna da wani daga Kaduna Kaduna wa ke bisa layi. To sunana ya Suleiman Madaci mara hukumar Kauro jihar Kaduna tarayyar Najeriya kuma na miki fata alheri. Alheri ya gaishe ka. To na gode kwarai da gaske wato barin soma ga su ɗaiɗaikun al'umma tukuna ya kamata da abin da za ka yi mm. tsoron Allah ya shige a gabanka to ina ganin shine mafita ga al'umma tukuna. sa'inan hukuma kuma yana da kyau do Allah tun da dai su suka ba da damar shigowa da wannan abin to ya kamata duk mutumin da zai buɗe ainihin shi kan social media a samu sashishin bayanai nasa waya Allah ne daga sarakuna da hakimai da saurarake su wanda yau ko da yi wani abin da ba dace ba an san kai wani ne daga wuri kaza ne ina ga shi ne kawai to amma inda ake amfani da shi kansa layukan waya har yanzu akwai marasa akwai marasa rijista ana amfani da su to kin ga wannan abun gaskiya kalubale ne ga su hukumar NNCC to ya kamata su dauki ainihin azama na magance wannan abun nagode Allah ya sa a tashi lafiya wasu da yamma da cikar kuma yawo to malam yawo mun gode har yanzu muna Kaduna wake bisa layi Hajji Alheri barka da lasariya barka ka dai wane ne nawa sunana Murtala ina kiran ku da gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala yau kuma ya kake ganin lamarin wannan batu? To gaskiya abun akwai rikitarwa kin ga mafi yawanci zaki ga ai su idan mutum ya rubuta su sako an ce a ka'ida ai sai ya bi cikin rumbun su masu kafafen sadarwar nan su kafin su bar fita ya kamata a ce suna tacewa eh, idan ba za su ya kamata gwamnati ta tsaya musu dinga tacewa kin ga irin haka nan ka duba kasashen gabas ta tsakiya irin wayannan abun ne ka juyin juya hali wasu sun ci nasara wasu kuma ba ci nasara ba har yanzu kuma kin ga shi yanzu musamman wannan gwamnati na Najeriya akan wannan magana tana tsaka mai wuya irin yan jabiyun adawa za su ga to ai ta ta ci gajiyan abun kafin zaɓe yanzu kuma tana so ta kila dakila wani dama ne da su ma su a gaba su abu ne wanda ya kamata a ce a zauna da su masu wannan kafafen sadarwa su dinga tacewa kan su bar fita an kuma suka bari ya fita su zuwa jiya tuhuma aka yi na suka samo labarin su nemo wanda ya wannan abu shawarar mu kenan tashi lafiya. To malam Murtala mun gode yau fa Kaduna lambar ku ta samu fita ga kuma wani har yanzu a Kaduna wake bisa layi. A to alheri barka da kokari na Ibrahim alarama Rigacikun. to malam ibrahim eh, na taka gudunmuwar to ina gudunmuwar gaskiya yana da kyau kuma su dinga hukunci ya kasance duk wanda aka kama shi da yaɗa jita ta ko maganar karya hmm. a hukunta shi domin ai ba wai aljani ba ne shi mutum ne kuma mun sani cewa eh hukumomin nan duk suke sarrafa waɗannan abubuwan ai suna neman bayanai wanda ma ba zai to To Malam Ibrahim ina ga an samu matsalar layi to bari mu tafi nasarawa wake bisa layi. Assalamu alaikum suna na shafa le katin magaji dan ya Musa kuma jihar Nasarawa sarauniyar mai an barka da aiki. To shafa le barka da warhaka. yawa to a gaskiya fi billahi wannan batu naku shine kawai abun da ya kamata gwamnati ne ta sa ido a kan wannan irin abun da ake yi To, shafale kai ma layin naka ya tsinke har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu kuma mun sake komawa Kaduna. Kaduna wa ke bisa layi? Hajiya barkanki da waraka. Barka ka dai wane ne nawa? sunana Abdullahi Lala na tashar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Abdullahi barka da yammacin yau. Yawwa ina miki fata alheri. Yawwa to ina gudunmuwa ka ga shirin. e to gaskiya ni gudunmuwa na shine yana da kyau da mu mutane masu amfani da wa'annan mu dinga jin tsoron Allah akan duk wa'ansu abubuwa da za mu yada akan wa'annan kafafe saboda me an yi shi ne wannan dan a ilmantar da fatakarwa da wani wani amma wa'ansu sai su yi amfani da shi wajen cin mutuncin wa'ansu ko kuma yaɗa wasu farfaganda wanda zai tada hankalin jama'a to yana da kyau da gwamnati ta shigo cikin al'amarin nan ta yi wani tsari wanda zai yi kamar cewa duk ka sa wani abu wani in ba mai kyau wani ma ba zai ma tafi ba amma in wannan mutane za su amfana ne al'umma za su amfana a sake ta to ni ina ga in aka yi haka to za a samu saukin wannan eh, farfaganda da ake a cikin wannan kafofin yada labarai na zamani din nan. To madalla Malam Abdullahi to bari mu nufi Maiduguri wake bisa layi a Maiduguri. Ni sunana Birim Ibn Sayin na Adam daga nan Maiduguri. To barka da warhaka. Eh ni abin da nake so in yi magana dama shi hukumomi na Najeriya ne suka yi saki. kuna aka samu wannan abun ake tafiya da shi wanda ka ji mutum kawai ya zauna ya bushi iska ya ce ya rubuta wani abu wanda ba shi ba wanda ba shi ba wannan hukumar najeriya ne kawai zai tashi ya yi maganin wannan abun na gode kwarai da gaske yawa to daga maiduguri kuma sai jihar niger wake bisa layi a niger malam garba mai nama malam garba barka da yammacin yau Ya kokari ya jiya. Lafiya lau ya naku kokarin. To Malam Garba mai nama layinka ya tsinke. Sai ka ci gaba da kokartawa har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe biyar saura minti tara na yamma. kamar yadda muka faɗa muna so mu ji rayoyinku ne kan yadda kuke gani za a iya dakile wannan batu na yayata labarai da basu da tushe To sai dai kuma malama Juli ta ɗaga man hannu cewa lokaci na gaba da mu sabili da haka nan za mu da sa'aya gobe ma rana ce za mu baku wannan daman yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. karon battar karfe tsakanin zakarun afirka wato kasar kamaru da najeriya a wasan neman gurbi ta gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a yau din nan ya karkare a kunnen doki da ci daya da ɗaya an fafata wasan ne da yammacin nan a yawun ya babban birnin kasar ta kamaru najeriya ce ta soma zura kwallo a minti na 30 na wasan ta hanyar dan wasan ta moses simon to sai dai daga bisani kasar ta kamaru ta farke cin ta hanyar bugun penalty bayan da mai tsaron gida na najeriya ya yi wa dan wasan kamaru din yawon arnold shigar mugunta wannan dai ita ce karawa ta biyu ta wasan na neman gurbi bayan da najeriya a wasan farko a birnin oyo ta lallasa kasar ta kamaru da ci hudu da nema a ranar juma'ar da ta gabata yanzu haka dai najeriya ce a saman rukunin nasu na biyu da maki goma yayin da kasar zambia da za ta fafata da kasar algeria a wasa ta biyu take ta biyu da maki hudu kasar kamaru ce ta uku da maki uku yayin da algeria take a kasan rukunin nasu da maki daya Hukumar Kwallon ƙafar duniya wato FIFA ta bayyana sunayen 'yan kwamitin riƙon ƙwarya da za su kula tare da magance matsalolin da ke addabar hukumar Kwallon ƙafar ƙasar Saliyo. Kwamitin na ƙarƙashin shugabancin Musa Bilete ɗaya daga cikin 'yan kwamitin zartaswa na hukumar Kwallon ƙafar Afirka wato CAF. An ɗorawa kwamitin alhakin tsarawa da gudanar da zaben shugabannin hukumar tare kuma da magance matsalolin da suka shafi tsara coge a wasanni. An shata gudanar da zaben hukumar ƙwallon ta Saliyo ne a watan Agustan da ya shige. to amma hakan bai samu ba bayan da hukumar fifa ta buƙaci a gudanar da bincike a kan shugabannin hukumar masu barin gado kafin gudanar da zaben Ƙungiyar ƙwallon kafar Chelsea ta Ingila ta cire sunan ɗan wasanta Diego Costa daga jerin 'yan wasanta na gasar zakarun Turai. Costa dan shekaru 28 bai buga wa Chelsea ɗin wasa ba tun somawar wannan kakar wasannin sakamakon tankiyar da ke tsakanin su duk da yake sunansa ya fito a 'yan wasan kungiyar na gasar Premier. A fagen tennis kuma tsohon zakaran tennis na duniya Rafael Nadal ya sami kaiwa a zagayen kwata final na gasar tennis ta US Open da ake fafatawa a halin yanzu karon farko a cikin shekaru hudu bayan da ya doke dan ƙasar Ukraine Alexander Dolgopolov. Nadal dan ƙasar Spain mai shekaru 31 zai fafata ne da Andrew Rublev dan ƙasar Rasha mai shekaru 19 bayan da shi kuma ya doke David Goffin. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, nigeria. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Tun a wajejen shekarar 1990 lokacin da aka baiwa yammacin kogin Jordan da Gaza ya kwarye kwarya 'yancin cin gashin kai. Amurka ta bayar da tallafin sama da dala biliyan biyar don farfaɗo tattalin arziki da samar da tsaro ga Falasɗinawa. za a ci gaba da bayar da wannan taimakon a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Donald Trump. Makasudin wannan taimako shine tallafawa mutanen Falasɗina da ke bukata da kuma samar da zaman lafiya tsakanin Falasɗinawa da Isra'ilawa. Amma sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya fito ƙarar ya faɗi cewa Amurka na neman hanyar kawo canji ga daɗaɗɗen tsarin nan na biyan iyalan 'yan ta'adda waɗanda suka mutu sanadiyar aikata ta'addanci kan Isra'ila. A wajen wani bahasi da ya bayar gaban 'yan majalisun Amurka, Mr. Tillerson ya ce baki ɗayansu shi da shugaba Trump sun tayar da maganar ga jami'an Falasɗina da shugaban ƙasa Mahmud Abbas a lokacin da suka kai ziyara cikin watan Mayu a birnin Baitalami. Duk da yake a cikin watan da ya gabata jami'an Falasɗina suka sanar da cewa za su dakatar da biyan kuɗi ga iyalan wasu fursunoni 'yan ƙungiyar Hamas. wanda hakan bai taɓa komai ba wajen ɗaukar mataki game da damuwar amurka na magance matsalar ci gaba da biyan 'yan ta'adda kuɗi kamar yadda shugaba trump ya faɗa a lokacin da yake tsaye ganga da shugaba a bas a baitalami zaman lafiya ba zai taɓa dawwama ba a gurin da ake goyon bayan tashin hankali dole sai mun fito mun yi allah wadai da murya ɗaya wannan shine sharhin muryar amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau To da wannan kuma muka kawo ga takaitattun labarai. Hukumar zaɓe ta Kenya ta ba da sanarwar za a sake sabon zaben shugaban ƙasar da aka soke a ranar 17 ga watan Oktoba. Hukumar zaben mai zaman kanta wacce ake kira da IEBC a takaice ta ce shugaba Uhuru Kenyatta da ke kan mulki a yanzu da kuma shugaban 'yan adawa Raila Odinga su ne kaɗai za su kasance a kan takardar kaɗa ƙuri'ar. A ranar takwas ga watan Agustan da ya gabata ne aka ayyana Kenyatta a matsayin wanda ya yi nasarar zaben. Wanda daga baya babbar kotun kolin kasar ta ce zaben bai yiwu ba sakamakon kalubalanta zaben da Odinga ya yi ga kotun. Kotun ta ba da umarnin gudanar da sabon zaɓe cikin kwanaki 60. masu sa ido a kan kula da haƙƙin ɗan adam sun buƙaci gwamnatin saudi arabia da ta dakatar da shirinta na korar dubunnan ɗaruruwan bakin haure 'yan asalin ethiopia wato habasha waɗanda ba su samu damar rijistar kansu ga gwamnati ba babban jami'in binciken hukumar a yankin kasashen habasha felix horn ya ce bakin hauren na da babbar damuwa ta idan suka koma gida za su iya fuskantar ɗauri ko abin da ma ya fi haka jami'in ya faɗa wa sashen yankin habasha na murya amurka inda ya ce sun ce gwamnatin da suke gujewa za ta iya kashe su ko ta ɗaure su game da azabtarwa haka kuma ya ƙara da cewa in dai har kana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudu sakamakon matsin gwamnati kuma kana tsoron komawa ƙasarka ta asali to ka cancanci kariyar ƙasa da ƙasa an yi kiyasin akwai akalla 'yan kasar habasha 400 zuwa biyar da ke zaune a saudi arabia kuma kaɗan ne daga cikinsu ke da rajista da gwamnati jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta faɗa a yau litinin cewa shugaban koriya ta arewa kim jong-un yana neman yaƙi ne inda ta yi gargaɗin haƙurin amurka kaɗan ne akan al'amarin to a gaishe ka da kuma takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shirye na yammacin yau sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muka gabatar da ƙari a shafinmu na intanet VOA Hausa.com, ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin voa yanzu a madadin nazir ahmed hausawa da julie gresham da kuma alhaji suleiman tarawale alheri ke muku fata alheri.